Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta da a cikin wata sabon muhawarar Studio Kalangu cewa da hilin mata. Hilin mata wani shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi iya mata, ta rayuwar iyali a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Shirin na yau wato zai karkata ne kan 'yancin kasancewa a cikin iyali. Wani hanyoyi ne suka dace a bi don samun izinin rikon yaro ko kuma mu ce tallafin yaro. tallafin yaro wata dama ce a shari'ance ga yaron da ake riko ya samu damar shakuwa da uwaye da suka rike shi tamkaro inda suka kawo shi duniya a ƙasar niger shin a cikin wani yanayi ne ake tafiyar da shi wannan rikon na yaron wani hanyoyi ne suka dace a bi don a samu rikon yaro ko kuma ce tallafi wani ka'idodi ne suka kamata a bi kuma mai doka ta ce a game da tallafin yaro zuwa shekaru nawa ne ya kamata a samu tallafin yaro misali wanda ya kamata ya samu tallafin yaro shekaru nawa ya kamata ya kasance da su shin doka ta amince da mutumin ƙasar niger ko kuma na ƙasar waje ya samu tallafin yaro idan ta amince ya ne ya kamata a yi idan kun ta amince ba menene dalili domin dai samun wato amsoshi kan waɗannan tambayoyin ga baki ɗaya ya samu ka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu da uwar gida murzanatu marene wadda ta kasance a ma'aikatar da ke kula da cigaban ɗiya mata da kuma kariyar yara barka da zuwa hajiya murza barka ka dai muna tare da wakili na gidan renon yara da ake ce ma lebon samaritan malam amadu urfai barka ku da isowa sannan kuma muna tare da abdulrahman musa ɗaya daga cikin uwayen da suka ɗauki tallafin yara barka da zuwa abdurrahman barka ka dai hajiya mun gwada da karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu bakin mu ni hawa usman nake mana allah lai marhabi madalla za mu soma wato muhawarar tamu tare da ku cewa da walgida murzanatu wadda kuke a ma'aikatar ministan da ke kula da cigaban ɗiya mata da kuma kariyar yara shin a ƙasar niger yaya ne ya kamata a yi don ya zamanto an samu tallafin yaro to salamu alaikum wa alaikum salamu na harko dai muna godiya da kuka kiraye mu a wannan studio kalangu don mu ba ku bayani biskan tallahi na yara mhm. tunda a nan niger akwai guri da yawa kama wanda ake cewa santar da ke structure da ke ko orfelina wanda suke kumshe suke kula da yara ko marayu ko yara wanda uwayensu haka suna da taɓin hankali ko kuma yara wanda aka tsinta to mhm. kenan kamar cibiyoyi ne wanda suke karɓar yara wanda suke cikin matsala kamar da ka bayyana eh kwarai kwa to menene da farko an da ake cewa menene tallahi mm-hmm. tallahin yara shine kama yanzu yaran da suke cikin wannan gidan marayu ko na gwamnati tunda akwai na gwamnati guda ne ke da kwai na gwamnati mm-hmm. kingin duka prive ne masu zaman kansu masu zaman kansu to su ne yaran wannan bayan an yi bincike duk yaran da aka kai kama barantana e, wannan orfilina ta idan marayu na gwamnati na farko dai mu dai samun da muka yi idan marayu na gwamnati yaran da suke can wurin wanda da farko ma da aka kai su an yi wajen tsawon shekara guda ko wata shida ana neman uwayensu ba a same su ba to wannan yaran su ne ake suke zama yara na gwamnati su ne ake ce amfan pipi leta su ne sai a yi arete mhm. ministar ta yi arete wanda lalle yaron an tabbata an nemi uwayen shi wanda suka aihe shi ko wani dangin shi an rasa su sama ko ƙasa mm-hmm. to wannan yaran su ne ake badawa tallahi kama waɗanda suke karɓar tallahi ke ɗaukar tallahin yaran irin wannan mm-hmm. su ne kama wanda yawanci wanda ba su taɓa samun Allah bai ba su ba aihuwa akwai wa'ansu kuma suna da ɗiyansu ma na kansu amma suna so suna so su taimaka suna so tunda sun san in ka ɗauki yaro wani kama ko maraye ko wani yara irin wani wanda ba a samu ba uwayensu akwai lada a cikin shi tunda addinin musulunci ma ya ce kula da maraye mhm. babban lada Allah yake baka mhm. ko ba haka ba to irin wa'annan yaran su ne sai kaga an ɗauke su an bi ka'idodi wanda gwamnati ta girka mhm. mutum ya yi dosiye ya kawo ko mace da miji su yi dosiye su kawo kamar su haɗa takardu su haɗa takardu wanda suka kumshi abubuwa takardu kuma da yawa kin akwai takardu da a cikin shi to shi ne suke yi sai a ɗauki ɗan in aka yi bincike aka diba aka gani lalle sun cika ka'idodin duk da ake bukata shi ne sai a ɗauki yaro wanda ba a san ba inda an rasa dangin shi ko sama ko mm-hmm. ƙasa. Kamar lokaci an nemi mutanen shi ba a samu ba gwamnati ya tantance. Mm-hmm. shi ne ake ɗauka sai a ba wannan kufulkin mm-hmm. mace da miji sai a basu kuma in aka basu shi wannan ɗan ya zama ɗansu kama ɗansu wanda suka aihwa kuma to kamar yanzu kahin mu kai ga wannan shin akwai sharuɗan da ya kamata mutum ya cika misali kahin ya zamanto cewa an bashi tallafin wannan yaron kwarai kwa sai mutum ya yi constitution dosi ya haɗa takardu ba. ya haɗa takardu mm -hmm. kuma takardun wannan da zai haɗa sun kumshi abubuwa da yawa mm -hmm. kama yanzu kun sani dai in za a ba da yaro in za a ba da shi tallahi an sani sarai yaron wannan iya da bukatar kula mhm. lalle sai mu tuna an san kuplikin da mace da mijin wanda suna da halin wanda za su ɗauki nauyin yaron wannan mhm. kuma an san lalle lahiyi lau kuma an san suna da hankali a cikin suna da nutsuwa da hankali kuma a suna da wadata mhm. irin wa'annan mutanen su ne ake ba sai an yi bincike kuma an je an ga inda suke zama an gani likita kuma ya yi bincike ya ga hankalinsu suna da nutsuwa da hankali kowanne iya cikin hankalin shi da matar da mijin duka gaba daya kuma hallo dai bayan wannan sai in sun yarda yanzu da sabuwar wannan authority central da aka girka ta tallahi sai in su amince su buɗe wa yaron kwanta fan mhm. kamar yaron su za a buɗe ma asusu yaron su za a buɗe ma asusu duka iya cikin ka'idodin wannan iya cikin ka'idodi mhm. kuma hallo dai su ɗauka mashi asiransu. education mm-hmm. su ɗauka mashi asiran santi hallo mm. kuma bayan wannan hallo har testama ma sai sun amince in za su yi testama fiske an gani mutane da yawa in suka aka ba su tallahi na yara irin wa'innan sai ka ga bayan Allah ya ɗauki aran ransu mm-hmm. sai dangin su sun zo sun kwace kowane arziki ya aka mallaka sai sun zo sai su zo su kwace wa yaran da aka bada tallahi mm. don shi yasa kenan dan ai securize kin yaran ne shi yasa dan a mishi asiri kin avenar kiki ko bayan rasuwar wa'inda suka dauke shi tallahi shi yaran ya iya tahiya ya girma a cikin wadata shi ma ya samu bunƙasa ya ji daɗin rayuwar shi. Mhm. To mun sake dawowa kan kumar zanatun. da mu koma a bangaren naku cewa da Amadu Rufai wanda kuke kula da gida na karɓar marayu da ake cema Libon Samaritan. Shin ko za ku iya faɗa mana tun wani lokaci ne aka buɗa shi wannan gidan? To, muna yi muku godiya studio galanku bisa kan wannan muhawara mhm. kuma da gayyatar mu da kun kai. gida na marayu na ban samaritan da tun dubu guda da shekara dari da biyu an ka buɗa shi 2002 kenan eh, autorisation mu kuma daga minister de la protection de l'enfant ne ta zo mhm. ta 2002 mhm. to yanzu kamar muna iya sanin ko adadin yara nawa ne kuke da su mu a wajen akwai eh, bambanci kamar wadda murja malama murja ta hwaɗi mhm. tunda su can wajen su na masu mara lahiya ne suke karba muku mhm. a wajen muna karban marayu muna karba kuma yara ma hakan gana bisa hanya waɗanda ba su da iyali mhm. an kabari kuma muna karban yara waɗanda ko uwayensu suke gidan kaso muna karɓan yara na waɗannan 'yan mata ƙanana masu shekara goma sha biyu ko sha uku sun ka aihu duka waɗannan muna karɓar su mai waɗannan karɓa ba mu bane muke karɓa hakan ga mhm. juju ne ya muke kaiwa can justice akwai wata sociolog da take enquete ta gani bisa kan yaran nan sannan ta kai ma juju de miner mhm. shine ke ba mu ordonance takarda ta roƙo a nan orfelina eh, zuwa yanzu muna da yaro saba'in da shidda 76 mm. mm-hmm. to yanzu kaman ku bambancin naku da su fannin murja kaman ku a jimirce kamar da na gane wanda ke da karamin hinima bai da halin rikewa yana iya zuwa wurin ku ya ba ku tallafin yaran nashi a ba mu amsa kamar wanda bai da karhi bai iya ba mu su mm. sai dai shi fiske mu abin da muke so yaro ya zamna cikin iyali mm-hmm. ko mi talaucin iyali mun hison yaro shi rike sai dai daga nan cikin na an mun ga akwai hali ka riƙe yaran ka sai mu kawo maka tallafi a waje mm. saboda abinci muna iya kawo a biya musu lakwal su zo ko da hakan ga dan lokaci zuwa lokaci muna ba su abinci mm-hmm, mm-hmm. amma su zamna tare da uwayensu ya dacewa mm-hmm. mai wannan bai da mun ka gani akwai matsalar iyali ko ko uwaye ba su iya kwata-kwata shi yasa ake anketa social in a gani a tabbatar da cewa lalle uwayen nan ba su iya rike wannan yaro a lokacin nan eh amma talauci hakan ga ko rishi bai sa a ɗauki yaro eh kai kamar yanzu cikin yaran da ke nan wurin naku ana iya sanin adadin da kuka bada wajen tallafi to tallafi mu ba mu kasance haka yin tallafi ba mm-hmm, mm-hmm. suke tallafi ya haizowa daga wajen minister ko mun sami iyali mu muna tura su su dose biski akwai yaran da sun ka girma wajen mu dole mu a ga wajen ministar sai mun tahi mu ma waɗanda ke iya tallafi an yi declaran su pp da leta biski uhm, uhm. muna yiwuwa mu sami yara waɗanda uwaye daga baya ma duka sun mutu babu kowa sun girma wasu kuma uwayen na suna nan da rai mai ba a san ba ba su kula ne da su ko ko su bai sani ba kamar yara ƙanana da ke aihuwa ba ta san wannan ya mata ciki ba ma ba ta san inda uban shi ba to irin waɗannan 'yan mata su wa'in suka bar yara wani bi ba su komowa to kenan in akwai kamar irin wannan shekara dole mu sai mun yi takarda mun tura ta a minister mu ce waɗanga ga enquete inda an kai ba a samu wayansu ba sai an yi su declaran su fifi da leta sannan ake iya adabtan su. Mm. Eh. To madalla mun gode sosai a madomin sake dawa kanka. abdulrahman eh, Musa kana daga cikin waye wanda suka ɗauki tallafin yara. Shin ko za ka iya gaya mana me yasa ka ɗauki wannan tallafin? Ah, to mun gode da kuka kire mu salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi eh, abin da yasa ka shiga cikin tallafi mm-hmm. da muka yi aure da matata mun yi shekara goma muna nema aihuwa mu samu ba mm, eh to sai muka ce to hakan ga zama hakan ga bi kenan muka ce mu nema mu gani muna aure mu samu mm-hmm. sai muka fara da marshin shi ta ce muka shiga cikin shi da shi kuma tana da wuya an sha dose in abubuwan da ake tauya suna da yawa mm. sai ma kayan wata rana sai kai ma da kuraje eh mm-hmm. haka yi da kuraje tunda wata rana sai a tambaye ka ta wajen psycholog su wasu in ke so an yi tambaye ka ma sai ka ce eski ba ba ka kana da ahun ga ke sayan suna da yawa mm-hmm, mm-hmm. kuma shi ma sai tura ka kuma ya mai da kai ce a ta yi a yi examen na sterility to shi kuma duka abun ga sai ka aka ta yi abu ne mai ba wuya balle na mata paske prelevement in eh, akwai ciwo kenan akwai eh, eh, a a kenan abubuwa da yawa ne ake ake so anketa mm-hmm. social da ake yi mm-hmm. sai a zo a wanga a zo duka makwabtanku a mm-hmm. zo a tambaye su ba ku da labari sai dai sun zo sun ce kai mu an zo an muna tambayoyi a ce kaza kaza to baki da Allah ne da ikon shi kuma ya ba mu rabu muka samu kuma abun kuma ya dace ta mhm. dai mu ce ya yaro an tuka ya kawo muna alheri da yawa rayuwar mu ta sake muna zuwa eh kai ne mhm, kuna jin daɗi ya eh, kawo muku walwala eh, cikin gida kuma duka kuma kuma duka kuma fami eh duka kowa ya karbe abun da muka ya ce gaskiya abun na da kyau kuma Allah zai ba mu lada to yanzu kahin ku kai ga cimma gurin ku na cewa kun samu amincewar ma'aikatar ministan da ke kula da kananan yara dangance da tallafin wannan yaron kamar a bangaren iyalan naku ba ku samu wata matsala wajen yin gwagwarmayar shawo kansu ba kamar dangin ku haka tunda wani lokaci sai ka ga dangi suna cewa ka ka je ka ɗauko da a wani wuri ka ɗauka cikin ɗiyan dangi mana eh haka ne saboda to kin san shi kuma abun ga al'amari ni dai gaskiya kaki muke fara sai da mu dai muka ta yi muka shawara da uwayenmu mm-hmm. ita ta ta wajen can uwayenta kuma ni ma ta wajen uwayena muka ta muka shawara muka ce to gashi abin da muke so mu yi mm-hmm. suka ce wallahi abu guda yaron ga dai an kun kama shi dan mm-hmm. ku ne kenan ko gobe Allah ya baku rabo yaron nan ya kamata ya zama kamar dai ɗai da yanku ba wani bambanci ko wani abun ga ko wani abu mhm. muka ce gaskiya mu da kanmu mu amince da haka nan kuma dai sai suka ce to Allah zai ba mu sa'a abun yayi kenan ba mu samu matsala bisa abun gaba mu samu wata eh, matsala ba dangance da wannan a'a mu samu matsala komai ba to yanzu kamar an kai shekara nawa da kuke da wannan yaron tun 2016 kenan shekara tun shekara ta shida. Shida. Shida. tun shidda yanzu muna 2022 kenan an diba wajen shekara shida. kenan dan mace ce ko namiji namiji ne kenan a yanzu har ma kun sa makaranta eh shi makaranta shi karatu rayuwar shi normal shi na yadda hajiya ce da kwanta shi da aka bude mishi duk kun cika ka'idodin da suka mai kamar sabin ka'idodi ne mai mu deja mun yi shi deja. Mhm. To ko za mu so mu san ka ɗauko shi yaron tun yana jinjiri ka ɗauke shi ko kuma har eh, ya haura. wata biyu. Mhm. Da deja da muka yi dosiye muka ajiye ministeri to sai eh, ofilina suka kire mu. Mhm. Gashi gashi suna cikin wata situation na da dosiyan mu gashi kuma yaron da aka samu. hakan aka kire mu kuma muka ɗauka kuma da hannu biyu muka karba <laughs> masha Allah ya shi nan shi na rayuwar shi to madalla to madalla abdurrahman musa mun sake dawowa kanka a cikin muhawarar wato mun tsara mu dauki juju wanda su ma'ana su bangaren suna da abun fada suna da ka'idodin da ya kamata su bai mana da shari'a ta ce to sai dai jujun dai game da ka gani a lokacin da ya kamata mu kawo muhawarar sai aka samu akasi bai samu ya iso a cikin muhawarar ta ba amma duk da wannan dai za mu ci gaba da muhawarar watakila zuwa gaba zai isko mu wato mu ci gaba tare da shi kamin wannan lokacin za mu sake wato dawowa a bangaren naku cewa da walgida murzanatu ta ma'aikatar ministan da ke kula da kariyar yara da kuma ci gaban ya mata shin kuna iya ku bayyana mana kamar wani irin mutum ne ya kamata a ce ya samu tallafin yaro don ka wanda ya kamata a ce mm-hmm. ya samu tallabin yaro shine mutum wanda yake juyar da duka droit civic shi na farko bai bi wani rikici tare da wani zai judiciaire kin shi dai mm-hmm. tas yake shi ya sa ma ake cewa a yi enquete a cikin dossier na adoption mm-hmm. shi ya sa aka ce sai an sa zai judiciaire a ciki kuma ya kamata a ce hallo dai mutuna i da wani taɓuwa hankali bayan wannan ya sa a gaba intirikin yaro mm, kamar ya zamanto don hankalin shi yana kan yaron bai da wani shakku-shakku a game da wani wuraren da zai tafi abubuwan da zai yi ya zama duk hankalin shi yana bisa kan kula da yaron nan eh iya respecte duk durwakin da yaro ya kamata ya samu mm, madalla ka'idodin yancin yaro aha mm-hmm. kuma ya zama to mutumin iya da hali mm-hmm. wanda zai ɗauki nauyin yaron wannan ya baci shi ya baci sha ya sa shi karatu ya sa shi lokwal yaron ya samu ya bunƙasa mm-hmm. kuma hallo dai ya mishi sutura mai kyau ya kula da shi dai yadda ya kamata tamkar ɗan shi na cikin shi wanda ya aihuwa kuma ya zamanto hallo dai shi wanda ya kamata a ba tallahin yaro ya zamanto iya respectakin duka le reglementation en vigueur na cikin ƙasa da wanda kuma ƙasashen waje suka aje ta fannin kare hakin yara. Mm-hmm. to mutum duk wanda ya cika wa'annan sharaɗin shi ya kamata lalle a ɗauka a ɗauki yaro a bashi tallafi. To yanzu mutumin da ke ƙasar waje shin yana iya a bashi tallafin yaro? E mutumin da ke ƙasar waje deja akwai yara da yawa wanda aka ba da tallafi a ƙasashen waje. Kun ga muna hulɗa da Faransh muna hulɗa da Belgium muna hulɗa da canada mhm. wa'ansu kingin ƙasashe ban na iya zana su duka gaba ɗaya tunda akwai organism agri da adoption kama ƙungiyoyi wanda suke kula musamman a ƙasashensu da harakar tallahi mhm. da su ne muke hulɗa in sun haɗa takardun mhm. su suke aiko mu takardun nasu dosiyakin nasu mhm. don ta hanyar avoka lauya ba madalla akwai lauya su suke amso dosiyakin don su suke kawo su ajiye mumu. a ministar kin namu mhm. tunda wannan kwamiti kin mai kula da harakar tallahi mhm. ya kumshi minista minista guda hudu mhm. akwai ministar kin cikin gida na interior akwai ministar kin justice akwai ministar kin namu kuma akwai na affaires étrangères mm. su wa'annan su ne suka kunshi su ne suke cikin kwamitikin wani wanda ke kula da e, etude mhm. sai an yi cikakken bincike sai an mhm. tunda akwai takardu da yawa da ake tambaya ai shi ya sani abdurrahman musa mhm. ya yi ya gani ko kaka ne ya haɗi ya haɗi diyan da ya kamata a yi to kuma su wa'innan avukakin yanzu aka ka dosiye dosiye kin wannan wannan kwamitikin yake zama ya yi bincike ya gani kowane dosiye in ya cika ka'idodin da aka tambaya. tukwana a lokacin nan ne in inda suka cika ka'ida mm-hmm. su ne ake ba kuma dama sai an samu yaro lalle ba kowane yaro bane ake ɗauka a bada. Mhm. Eh kahin mu kai ga ga wannan tambayar ta ko yaron da ya kamata a ɗauka. Mhm. Kaman shi tsarin na haɗa takardun mhm. da kuma ka'idodin kenan wanda yake cikin ƙasa ya bambanta da na waje suna da bambanci. Akwai ɗan bambanci kaɗan tunda akwai wa'ansu takardu wanda ya kamata su wa'inda suke waje su sa a cikin dosekin su da wanda suke cikin gida su ba a tambaye su wannan doseki ba a takardun wa'inna. To ina ganin cewa kahin mu ci gaba da mahaurata mu za mu saurari wato shaidar wa'insu mutane da suka ɗauki tallafin yara mu ji nasu ra'ayoyin dangance da wannan al'amarin. Aiman Gayi Kalnya mai SOS is Na karɓo yara a nan SOS ta Nyamai sun kai su goma sha biyu. marayu kuma dukkaninsu sun yi nasara a rayuwarsu sauran suna ƙasar faransa sauran kuma suna karatu a jami'a a nan babban birnin yamai sauran sun yi digiri na ɗaya akwai ma waɗanda suka yi har digiri na biyu na aurar da saura akwai 'yan mata uku waɗanda na yi wa aure kenan duka-duka yara goma sha biyu na yi riko na yi wa 'yan mata uku aure amma cikin mazan babu wanda ya yi aure yawancinsu duka suna ci gaba da karatunsu ne ai wannan aikin na ji daɗinsa sosai idan ka riƙe marayi har ya samu ya yi nasara a rayuwarsa to ka gode wa Allah da manzansa ni yaran da aka bani takarda na yi saboda yaron yanzu idan ka riƙe shi tun yana jariri idan ya ji daɗi a hannunka to lallai bai san wata uwa sai kai ba kai da ka bashi kulawa da soyayya. Shi yasa ni wa'annan yaran da na riƙe a wajena ba su san wata uwa ko wani uba ba sai ni da dangina. Yaran nan daga sunana na sa aka sanya musu, da aure na kuma na taɓa haihuwa, sai dai yaron bai zauna ba. Tun lokacin ƙuruciyata ne. ‘Ya'ya biyu na haifa, ko ɗaya bai zauna ba. Allah kaɗai ya san me yasa. Wannan kuma tun lokacin aure na na fari. Na rabu, amma na sake yin wani auren. Tun yanzu ba zan ce bani da ‘ya'ya ba. Na ji daɗin su sosai waɗannan yaran. Ko wannan gidan da nake ciki, zan iya cewa sabilun su ne. Ta hanyar su da taimakon Ubangiji na same shi. A ce duk abin da yaro ya tashi yi, sai ya zo ya kawo maka shawara. Wani daɗi ya kai wannan? saboda ko yanzu da girmansu sukan tambaye ni ra'ayina a cikin harkokin ci gaban rayuwarsu. Amfanin da na samu sabilin wa'annan yaran su ne suka sa aka bani matsayin uwa wacce ta fita kowa wato lamayar mamma da kuma lambar chevalier da zoben zinari. aini na samu amfani sosai. Aini sai dai in yi wa Allah godiya. Yanzu na tsufa bana karɓan yara. Dan nan gaba kaɗan ma zan yi ritaya. Amma wa'annan goma sha biyun da na riƙe har na yi wa sauran aure har da jikoki fa gare ni. Ai ya isa, aikin ga sai dai in ce alhamdulillah. To madalla kun ji dai wato shaidar wannan mata wadda ta rike yara masha Allah har guda goma sha biyu. Ita yi tallafin su kuma har suka zamanto sun zama cikakkun mutane kamar da ka ji a halin yanzu. Idan muka koma a wajen na kacewa da Amadu Rufa'i Libon Samaritan. Yaya ka ji da shaidar wannan mata? To wannan shaidar mata lallai Tana da kyau. Kamar mu yanzu ma da muke nan zamna da yara, mu da kanmu uwayen yara ne. Kamar mu ma ko babu takarda kamar mun yi mun tallafe su ne. Tunda a ko ba za su samun tallafi ba. Ba za su samun tallafi ba zuwa da waje uwaye. Dole muka bin su in ka rike yaro wani tun aihuwa shi. har ya girma har ya kai university abun akwai shawa akwai daɗi sai ka ce lalle ka ƙara wani abu da rayuwar ɗan adam yanzu muna da yaro cikin wanga watan na in Allah zai su tenansa andurwa eh yaro ne wanda mun ka ɗauko yana kwana bisa kan pubel wando tsagagge da komi da komi tunda mun ka kawo shi ya fara lakwal yaro ne mai ilimi tunda ya fara premier shi ke zuwa muna nan yanzu da su za ki ganin yaro mun samu bana yaro sai i wannan ya wajen na fidemuwan in kika ga yana lakcir sai ka ce wannan ya yi turhasiyam Allah kuma duka cikin ɗiyan tsuntuwa duka cikin ɗiyan nan ne da mm-hmm. ake abando ne kenan wadda ta haɗi cewa lalle akwai akwai daɗi akwai tausayi kuma abin yana da karɓa in ana ba da tarbiyya ta kwarai eh, muna da yara har waɗanda mun kama aure akwai wadda ka yi ma aure ta yi enes da ta ɗauko salar ɗinta na farko sai ta zo ta kawo mana kenan ba abin da ya kai wannan mhm, mhm. don mun samu wani yaro tun 2010 shi ma da ya tafi etazuni mun ka buɗe wata lakwal hakalas uku ya muna cikin wannan kenan cewa lalle in ka riƙe yaro ka riƙe shi kamar ɗan shi da zuciya guda mhm. akwai alheri ba alherin zuwa abin da yake yi maka ba mai alheri ma a cikin rayuwarka sai ka gina mutum ka gina mutum mun gode mun sake dawowa kanku amadu abdurrahman na musa mm. Ka ji wannan mata yadda ta yi jajirce har ta rike masha Allah mm-hmm. yara hal mm-hmm. goma sha biyu me ya tsokacin da zaka muna dangance da shaidar da ta bamu gaskiya kam sai da a ce alhamdulillah paske abun ana jin daɗi a gani abun ka ɗauki ya ka riƙo su har su kai su zama wani abu mm-hmm. inda baka san su baka abun ka taimaka musu to ma wallahi gaskiya tun da muka yi doki dangana mu mhm. kamar dai an buɗe mu na ɓohi na alheri wallahi mun mhm. da mu da ni ko hamadan duka sai muka samu ɗaukaka mu ba mu gane komai ba wallahi abu na ta zawa abubuwa na ta zakuwa na alheri wallahi ya sai dai a ce alhamdulillah kuma Allah ya ba mu iko kuma mu kai yaran mu ma muna so mu shi ku kire mu mu ce mu ko dan dan mu shi na na doctora masha Allah rai da lahiya Allah ya nuna mu eh yuna hata kuma eh to madalla kuma gaskiya abin da muke so mu faɗi da muka taimaka fara procedure in abuka in nan doka Mhm, lauyan daukar dauka eh, ya ce shi ya ji daɗi saboda kullum mutane maza kuwa itaranshi ne mhm, kamar baki ne baki ne suke zuwa sai yanzu ga ɗan Nijar ya ce mhm. shi wallahi abun ya yi murna ya ji daɗi ko can ma sai ya ce shi bai amsa komi bisan kuɗi honorar ɗin shi ko dala bai amsa ba kawai fred dosi in na na adopsi mm, in kawo kudaden da ya eh, kamata in wani wurin haɗa takardu in zuba mm-hmm. wallahi ce ko dala bai amsa ba yace shi ya ji daɗi da ɗan nijar ya zo ya gane da shi ma kenan ya kamata a mm. taimaka ma yaran da su kenan suna neman taimako alheri ne za a samu yara ne kuma tallafa ma su ne ake ya kuka ji da shaidar da wannan mata ta bamu. To gaskiya wannan mata ta taka rawar a zo a gani fi sabilillahi ta yi ƙoƙari mutuka ta gwada mazakuta kuma Allah shi zai ba ta ladan Duka kula da ta yi da wannan yaran marayu suka samu suka zama mutane su ma suka sami yancin kansu mhm. kowanne hal akwai waɗanda duka suka yi arme akwai waɗanda suka samu diplom kinsu wanda suka samu suka yi shekara biyar afrilu bak suna karatu bayan bak Allah kaɗai zai biya ta ba mutum ba kuma su yaran wannan Allah sa musu albarka kuma Allah ƙara buɗe musu hanyoyi na alheri Allah da su samu su ƙara ci gaba su ƙara bunƙasa su ma mhm. eh, haka ake so insha Allah to mun kin taɓo fannin kamar yaran da suka kamata a ɗauki tallafi mhm. kina iya ki ba mu cikakken bayani yaran da ya kamata a ɗauki tallafi dai mhm. su ne kama kun gani akwai yara ɗiyan kama wanda suke da taɓin hankali mhm. to yawanci matan wannan masu taɓa hankali daga wata ƙasa ma suke hutuwa su zo garinmu mhm. kuma in suna da wata kamama ba a san ba ko cikin na wane ne mhm. ko ba haka ba kuma in ma suka aihu yawanci su ne kama ba a barin su da yaran mhm. tunda yaran aka bar su da su sai su ji musu masu halaka su ko su mutu ma yaran tunda ba su san ba su da hankalin da za su kula da yara ko ba haka ba to wannan yara ana bada su tallahi mm. bayan su akwai kama yara wanda aka tsinta wanda aka yi bincike wata shida zuwa shekara guda hahi aka rasa danginsu ko na uwa ko na uba ko ɗaya ba a samu ba mm. wannan yara su ne suke zama sai su zama yara kama ɗiyan gwamnati mm-hmm. in a bayan bincike sai a yi takarda a yi arete arete pipi leta mm-hmm. su wa'annan yaran su ne ake badawa a banga ake badawa tallahi mm-hmm. kuma bayan su ma akwai ana samun marayu wanda ba a san ba uwarsu ba a san ba ubansu su ma an yi bincike Mhm. an nemi ƙasa ko bisa an rasa ko da ɗiyan wane ne ku dangin uwa ko dangin uba an rasa to wa'annan su ma ana bada su tallahi mhm, mhm. eh. eh, idan muka zo a bangaren naka cewa da wato amadu rufahi sun wa'annan yara wa'anda ba ku samu kuka ba da su tallafi ba shin yaya ne rayuwarsu take tafiya a bangaren cibiyar taku libon samaritan eh, to rayuwar da lalle tana dan bambanci da za a ciya da yaran da ke cikin iyali tun da nan sun girma a mm-hmm. cikin santar mm-hmm. wasu yanzu sun kai har shekara ma biyu mm-hmm. wasu ma matan sun girma har sun yi shekara biyu mai ba su da kowa mun bu samu tallafi ba to kaka suna nan abin da muke yi mu kamar mun koma wayansu mu da kenan muna bin su sau da kawa har da suna karatu tunda cikin santar ɗin namu kama cikin context ɗinmu na Nijar akwai me ake ce ma rigar special bisa kan rayuwar mace. Ana sai ya mace. Eh. Musamman yadda tunda mace sai an tattare yawwa mace sai an tattare ita wani lokaci tarbiyyar ta sai an gama da haƙuri yawwa don ka ba kamar namiji bane mhm. namiji in yayi dizitan yana iya inda zaka samu ko in ya fara wani aiki ma ko can garaj din shi ko talakul din shi yana kwana mhm. shi da ya girma ya kai shekara 20 to iya mace ba haka nan bace ya mace mutumcin ta da yawa ne mhm, mutumci kawai mace ba ta ta kwana bisa hanya ba ta ta kwana ba kai ta gidan wani kuma haka nan dole kenan sai ita an ba ta wannan riga special in su tashi suna nan muna cewa yanzu eh, back ga da an kai shekaran jiya mun samu guda ta samu deja akwai guda uku matan da da uku da suke nan suna university a da interne can suke karatun su mm-hmm, mm-hmm. don muna samun wannan burs in yana yana taimaka mu kwarai yawa makaranta kwana can an ɗauki sharkin su mm-hmm. nauyi mu da ya rage mana mm-hmm, mm-hmm. eh don yanzu haka nan ne muke nan muna yi koko akwai abin da muke ce ma fami da kai kamar iyali masu karbuwa eh shi ba tallafi ba bane suke ɗauka mai su sun yarda domin su samu wanga ya girma su aje shi dan ya ci gaba da karatun shi to haka nan ne yawancin su muke yi musu suna ba su kulawa eh, eh haka nan ne waɗanda kuma ba su samu mun kaga ba su yi nisa da karatu ba muna iya sa su kamar eh, na aikin hannu kamar tela aikin tela surtu mata mhm. eh, don duka suna yi har mutum ya samu abin shi wanda zai rike kanshi wanda zai iya rike kanshi ya ci da kanshi mhm, mhm, eh, a don ne mm. to madalla ina ganin ta kayan mu ci gaba mustafa sai mu koma a bangaren naka inda za mu saurari wato tarihin wata uwa ce za a ce ga wa'annan yara wadda take a nan cibiyar da ke kula da yara ta wato bon samaritan Mai shekaru hamsin da takwas, 'yar asalin ƙasar Togo, Madam Angel Ece ta taka ƙasar Nijar a cikin shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da da babban aikin sayar da dukunu, wani abinci daga ƙasashen waje wanda ya shahara a goyon 'yan ƙasar Nijar. Bayan shekaru da dama na aiki, Malama Angel Ece ta yanke shawarar canza aiki a cikin shekara ta dubu biyu zuwa ga kulawa da yara a gidan marayu na lobon Samaritan a matsayin nani. Mace ta farko da ta taka wannan rawa a wannan gidan marayu, Madam Ece da ta ta fara da yara biyu ta shaida mana Euh, lokacin nan dukunu ne nake saidawa wani eh, lokacin ina samun ciniki wani bi kuma ban ma saidawa sai na ce ya kamata na canza sana'a sai ga pastar ya kira ni ya ce in nemo mishi wata mace mai rike yara lokacin an kawo wani yaro karami euh, matarsa kuma na da juna biyu ba ta iya kula da yara da ya kira ni sai na ce a ah, ta zo daidai da zama dama ina neman aiki sai na ce mishi ah, ai ni ma zan iya ya ce to ba laifi Daga nan ne na fara aikin kula da yara marayu. Da na fara, na fara ne da yara biyu, dukkanin yaran gabana suka girma. Ba ni kaɗai ba ce ke kula da su, akwai wasu ma'aikatan. Yara da dama sun girma a hannuna, wasu sun je karatu, wasu kuma sun yi aure. Yanzu dai da yara takwas nake kwana cikin ɗaki, amma dukkanin yaran gidan ina kula da su. Mais Angel Ece da ake kira Mamman Laila na gudanar da aikinta cikin farin ciki da kuzari. Mamman Laila ta samu wannan suna ne a shekara ta da biyar, tare da isowar wata karamar yarinya gidan marayu mai nauyin gram bakwai kawai a lokacin. Ya ina fanka je gade on Laila. Akwai wata yarinya da na rike sunanta Laila lokacin da nake tare da mijina ban kwana nan gidan marayu. To yarinyar nan kullum tana bayana in ina gidana tana bayana in ina nan gidan marayu tana na bayana da dama ba su san cewa ba marainiya ce a gidan marayu shi yasa ake kira na mammar laila ko kuma wasu na kira na tantin laila kowa na kira na tantin laila <laughs> da aka kawo ta daga likita jariri ya ce yar gram ɗari 700 bata kai ba ma kilo guda yar kararrama ce lokacin nan sai in yi ruwan zafi in murje mata jiki da shi lokacin tana likita bata kuka amma da aka kawo ta wuri na kaɗan kaɗan kaɗan sai da ta fara kuka har ta girma har ta yi wayo Nasaru. na zuwa nan ziyara wurin yara lokacin wani ya ganta ya ce yana son ya ɗauke ta aka ba shi ita ya kai ta ita zuni a shekarar da 2015 lokacin tana da shekaru goma yanzu tana da shekaru goma sha biyar. Hakika kulawa da yara yana da wahala amma haƙuri shine mafita mai kyau in ji Anjar Etiye Maman Laila. Eh, Kun san yara yara ne tunda tun suna jarirai ake kawo su nan wurin ina tare da su kullum ko sun yi wata ɓanna ko kuma ɓatanci dole ne in yi haƙuri. haƙuri uwa ce nake bana juya musu baya ba Abokan aikinta da 'ya'yan gidan marayu na shinshina wa mamman Laila sosai da yaba aikinta. To muna gode mata Laila tun da uwa ce da ta kama muna. Tun muna yara mun je macicin hannunta ita ta rike mu. Ita ma ta koya mun karatu. Ta kama muna diyawa. Duk abin da mun ka iya yau dan saboda ita ne mun zamna tare da ita. Abin da uwa mu ba ta yi muna ita ta yi muna shi muna gode mata. Tantilela lalle ita ce ta kawo mu anan. Alhamdulillah muna zaman lahiya da ita. Tonto Rufa'ima na kula da mu. Tantilela ita ce ta koya mana yadda za mu kula da yara, yadda za mu kula da cimakar da ciyar da su. kowane yaro yana da hakkin rayuwa da kuma samun iyali shi yasa yake da muhimmanci a kula da waɗannan marayun yadda ya kamata kuma wannan shine babban alkawalinmu in ji malama angel To madalla mun saurari tarihin ah, madam eti angelo da kira da suna mama lela wadda take a nan lebon samaritan tana kulawa da yara shin madam murja me ziki ce a game da ƙoƙarin wannan matar eh gaskiya ni na shin shi na mata ita ma tunda kula da yaro ba karamin aiki ba ne ba barantana mu ɗauki kwatamcin wannan wadda ba ta kai ma kilo guda wadda ta kula da ita ta samu ta rayuwar da aka kai ta yanzu tana ita zuni ko to wannan gaskiya sai jaruma za ta iya kula da irin wannan kakin kuma yara ma sun shaida da lalle suna jin daɗin zama da ita kuma tana ba su jawabi tana kula da su yadda ya kamata ita ma ya kamata a jinjina mata ita ma Allah ya biya ta ya bata ladan duka kokarin da take nan gai biskan wa'annan yara wanda suke so a kula da su suke da buƙatar. tallahi gaskiya Allah dai ya sa mata albarka kuma Allah ya ƙara ba ta haƙurin zama da yara. Tuma da la'ul gida murja. Abdurrahman Musa ya kashi da tarihin na Mamalela wadda take a nan ribon Samaritan. Gaskiya ah, akwai daɗi saboda ana yin kamar tana da passion aikin nata ta ɗauke shi da zuciya guda ta shi kuma tana yin shi fisibit lai mhm. kuma ana ganin da akwai hankuri mhm. tunda aka ce yara dole sai da hankuri hankuri ne ake da su saboda akwai bannan da suke da komi mai tana kuma formation in tana ba waye kuma eh masu zakuwa kuma eh an gani akwai Allah zai ba ta lada dai kawai zan wucewa amin dan san annabi to madalla Amadu Rufa'i mamman Lela tana ɗaya daga cikin ma'aikatan naka shin me za ƙara mana bisa ga abin da mun haɗa dangance da kokarin da take kawo ana wai lokacin da sun ka tafi can orfelina ne ce to tun da ake mutane suna zuwa suna kula da yara mhm. mutane ba su taba zuwa ba su damu da wani ne masu kula da su ni mhm. shugabannin waɗannan da ke nan kullum yare yaran dai ne kawai mhm. ake gani sai ni ce to wannan a wanga abu na harko ne da ciya da kula lalle kamar wadda ta haɗi ni tanta laila kaina na girma a hannun ta fiske wannan ya fara aikin na orfelina ni ma ni ne fara rikiya da harko donc da ya tahi ne an 2015 ya bar ni mhm. shi ya tahi shi cote d'ivoire donc na iske ta nima da kaina ta taimaka min cikin rayuwata mu yanzu nan uwa ce gare mu mami ce gare mu kuma abin da ku sani ba fita ta abin da bata wadi tantare lokacin tana da armi mijinta ya kore ta don saboda bata aihuwa mhm, mhm. ashe ba ita mace ba ta aihuwa ba shine bai aihuwa kuma ta zo ta koma lokacin da ya koro ta komo na kawai ta zamna take ta kula da yaran nan shi yasa yanzu in baka ce tantalela ba idan ka ce angel ba a gane komi amma in ka ce tantalela da gudu za a gani mm-hmm. kamar wadda ta bada shaida in dai jariri ne wadda ta isa san gram mun rike jararrai da yawa amma in suka bi ta hannunta ko mai shan nono bai gwada mashi bunƙasa mm-hmm. eh ta kama wani alheri ne na ubangiji a gare ta wannan da ta samu in dai wajen kula da yaro karami ne kai tana da shi kuma har yanzu tana nan cikin orfelina tana yi yara goyon su ta kai kula ta kai da su yanzu ita ke kula duka ma da ma'aikata da kenan mata duka hmm. kenan wani wata babbar zahar mace ne zan ce. To madalla. Eh. Madalla masu sauraron mu ina ganin cewa ma dai ga baki ɗaya dai anan muka zo ƙarshen wato muhawarar ta studio Kalangu filin mata na wato wannan maraicen wadda ya mai da hankali kan batun 'yancin kasancewa cikin iyali wani hanyoyi ne suka dace a bi don a samu izinin tallafin yaro kamar da daga bakin wato bakin namu shi dai yana da kyau ya kamata a ce kuma kowanne mutum idan har Allah ya sa yana da hali to ya je ya samu wannan tallafi ya samu wato na yaro ya riƙe a gaban shi ya ɗauki yaron tamkar ɗin da ya haifa tare da bashi cikakkun takardu kamar yadda kuka ji wato bayan daga bakin wato uwar gida murzantu na cewa akwai ka'idodin da ya kamata a bi don a samu tallafin yaro kuma abu ne wanda ya zama idan ka yi shi kai da kanka abin alheri ne ka yi ma kanka kuma ka yi ma kasa ga baki ɗaya kuma yana da kyau mutane su ɗauki misali na abdurrahman musa ya zamanto su ma sun ɗauki wato tallafin yara 'yan kasa na cikin gida ba sai mutum ya ji ya ɗauko a waje ba kuma sannan tallafi yana da mahimmanci kuma taimakon da mutum ma zai yi kai kama a wajen gidajen nan da ake rikon yara kamar su ban samari sai kamar lokaci daga bakin abdurrahman musa shi ma abu ne mai kyau kuma wanda ya zamanto mutum yana samun ladan aikin da ya gabatar amma madadin bakin namu cewa da wakiliyar ma'aikatar ministan da ke kula da kare yara da cigaban ɗiya mata walgida murzanatu mare ne da kuma wakili na gidan karɓar yara cewa da bun samaritin amadu rufa'i sannan kuma da uba wanda ya ɗauki tallafin yaro cewa da abdulrahman musa ni hawa usman da fatan shirin ya ƙayatar da ku nake cin muku sai lokacin allah da amma kayan mu sallama ku kwata-kwata za mu barinku da shirin namu na matsokishi ai saurare lafiya sai an jima. matsukiji matsukiji zan kiro muna an samu wani ɗan lokaci da ban samu labarin ta ba ba ta ko ina shi da ita biyata mai tsada alo salamu alaikum ya ne nake jin ki haka da nisa ko ko dai harkar layin ne muna ko dai bakin lahiya ne ban sani ba to shi kenan ga ma nan kusa da gidanku zan ma yi ƙoƙarin samun ga ofitin da ita ma na shi rubuna da ita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum masu gida. Wa alaikum assalam. Kai, Hajiya, ke ce, shigo mana barka da zuwa. A barka ka dai wallahi. To, ya ne ina muna take yanzu na kiraye ta akan waya hin ke je mure ta kasa kasa kamar dai batar lahiya hm, lahiyar talau aha kuma kika ce wani hum ban gane ba mike ne kenan ba komi kin san dai wannan dan uwan naki sai an yi haƙuri da shi shi dai ne to me kuma ya faru a'a ni dai me kuma ya yi? a ganin ki, yaya za a ce uba na iyali ka yi watsi da yaranka ka halga wannan matsayin duba misali muna yarinya ce ta girma tana buƙatar abubuwa da dama amma wai shi malam ba ruwan shi da abin da ya shafe ta bai ma san ba tana da buƙatar riga tana buƙatar zuwa makaranta ko ma wani sayan kayan dai wannan abun na haila dai da mata suke amfani da shi kuma kamar dai yadda kika sani ne kin gani ba ni aiki kenan so yake yarinyar nan ta ringa ganin maza suna bata kuɗi ko hmm. in ta kawo mana matsala fa a gidan nan dan uwanki kuma ya ce na ne to me kike gaya mini haka almara ce ko gaskiya haba ke kuma yanzu bayan ma ɗaukan ciki da wasu sauran matsaloli wanda zata iya kawo da cikin gida kin wasan maza yanzu ba su ba mace komai kyauta duk abin da suka baki ba ya zo wa haka nan su ma suna shirin wani abu da gare ki amma kuma ni kin san wani abu ko da yaushe in zo na tambaye shi a iyalinka ya kuke ciki sai ya ce mini kuna na lahiya ku kalau ba wani abun da kuka rasa ciya yake ma duk abun da kuke so shine yake muku me amma bari a hankalinki zan yi magana da shi za mu tattauna kan wannan matsalar kenan saboda shi ne na gani wato muna gata nan 'yan mata kyakkyawa amma kullum in na dibe ta sai kamar tana cikin damuwa haba wannan wace irin rayuwa ce ai ban san yana muku haka ba amma zan yi maganin abu. Ke da kin gani, ai ba rashin lahiya ba ne ga muna ya cika kam rashin lahiya ma. Kin sani, saboda ya zamanto cewa yaranmu sun girma, sun mallaki hankalin kansu, sun san abin da suke ciki. Ya kamata a ce mu uwaye mu rinka kama musu mu rinka kare 'ya'yanmu ibun ga lokaci kana tare tare da yaro ma wannan mazan suna bibiye shi ya aka kare balantana irin haka ta samu ga lahiyar yara ga tunaninsu ya kamata a ce mun ba su kyakkyawar tarbiyya wadda za ta sa su ma a gobe su zama cikakkun mutane wannan ma zai sa ku ƙara samun danƙon su. ko me zamanto ka ba shakku shakkunka ko da yaushe in wani abu ya taso mishi baya ɗar-ɗar wajen zuwa ya ganka irin wannan kulawar na sa yaro sake sosai da kai tun da a yau duniyar gyar ta kai ta kawo yaro sai ka rika matsa shi a jikinka hikar ka tattaunawa da shi wai ba wai zan zancen ka ɗauki abinci ba ka ba shi kenan a'a ya kamata a ko da yaushe mun kulawa sosai mu sa ido kan yaran mu wani abun ƙarin hali ne wa zakai yaran ka zai kama ka ina son abu kaza lalle ana son kwatanta ma yaro ba kullum ne ke da kwai ba abin da yake so a yi mishi amma abu daidai ruwa daidai tsaki kakkai zamanto yaran ka ya ga abu wurin wani yana so alhali kana da halin yi mai shi ka ke mishi ina so ku ƙara mai da hankali da ke da shi kin ku kula sosai bisa kan harkar yaran nan don zamantu sun girma kamar da na ce cikin nutsuwa sun zama cikakkun mutane don su ma gobe su faɗiyarsu misali. To hajiya, ni fa ina yin iya na ba wani ƙarhin ba gare ni ɗan uwan naki ne gide sai a hankali sai kun ja mushi kunne sai kun mai magana game da yaran gana shi sai ya samu kuɗin shi ya ki kulawa da su ya ce wai mu ɗauki ƙarhin kanmu ina muke iyawa na iya kan ƙarhi na wallahi ya gagare ni yanzu wai ya mini ina ma yake mijin naki ina yake yanzu bari in tashin tardashi ai dama na zo ne in miki magana zancen fondin nan namu amma ina wannan matsalar taku ta yanzu ta yi ƙarhin komi daga bayan mun tattauna kan fondin yanzu zan je same shi to sai kin zo to madalla na gode ke ma kuma ki kara haƙuri yanzu ga wannan ba su kuɗi mai yawa bane amma dai na san sun dan miki an kayan miya na gode hajiya Allah ya saka da alheri